ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa shi ne ya halitta muku mazaje daga jinsinku matayen aure domin rayukanku su samu natsuwa da su domin zama tare da su kuma ya sanya ƙauna da tausayi a tsakaninku da su tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai mabayyana ga mutanen da suke da hankali domin su ne suke iya cin gajiyar hankulansu.